mun yi ta'aziyya na ba sakin kano alhaji ado bayar allah ya gafarta mishi daga kano muka zo abuja sai muka samu an ruwa mai yawa abuja direban jirgin ya ce mu koma kano mu dan jira in ruwan ya sauki mu dawo abuja to muka koma kano muka sauka bayan minti ashirin sai aka ce to ruwa ya sauki a abuja za mu tashi muna shirin tashi ken da mu ba mu sauka jirgin ba da ni da gwamnan rivers rotumi Amici. da tsohon gwamnan kwara senator shaba lafiyaji da kuma alhaji kawo baraje an kusan tashi sai pilot kenan sai ce mana yanzu na aka gaya mishi kwamandan sojoji na wannan filin jirgin saman ya ba da dokan cewa kada mu tashi kada kowane jirgi ma wanda ba na 'yan kasuwa ba ya tashi ko sauka daga lokacin ameci ya buga wa gwamnan kano ya ce mishi toka abinda da muke ciki fa an hana mu tashi gwamna ya buga wa kwamandan filin sama na sojoji na kano amma abin ya gagara abu kamar da wasa sai mu ga an rufe airport kawai shi ke za a bar mu ma takura a cikin jirgin kiran ba za mu tashi ba ba shiga gari na farko dai muka fita a jirgi tukun na biyu kuma muka samu hanyar da muka fita daga filin jirgin sama ɗin muka nemi motoci amici shi da direban mu mu hudu a mota muka kama hanya da dare daga kano har zuwa abuja ni dai ban iso gidana ba sai karfe biyu da rabi na safe an muku bayanin dalilan da yasa aka hana jirgin tashi muna yi musan dalilan da sa aka mana ka tunda ba mu ne ma muke mu tashi mu kuma mu bar gari ba mu ga wani abin da muka kawo mummuna ba kuma abin da kawo mu karo ta'aziyya ne mun riga mun gama Ila kawai mu dawo kawai shikenan mun nemi bayani ba bayani Ila kawai doka ce shi da sojoji ya bayar na hana mu tashi da me kuke alakanta wannan lamarin to nasiru ni bana so na mai da wannan abu ba shi wani fasaran da bai kamata ba ni dai kuma menene wani abu bai kamata ba mu 'yan kasa ne mu da 'yancin zagayawa cikin ƙasar nan da kuma ma'amala da koma waye a ƙasar nan ina zaton a matsayin mu na 'yan kasa kuma a dube mu ga gwamna mai ci na rivers ga ni tsohon gwamna tsohon minista senata ga shaba ji tsohon gwamna kuma sanata yanzu kawo baraje ina gani ba za mu kare wani doka a ƙasar nan wanda zai kawo tashin hankali ba haka dai muka yi gundun bala a muka bar kan tsakan dare da dare mu a ganin mu haka yafi mana kyau ka san yadda hanyoyin nan suke na tafiya ta mota din nan musamman ma tafiya da daddare kan waɗannan hanyoyi me yasa ba ku yi tunanin ku bari sai washe gari ba na so da kullum ma ina hana mutane tafiyan dare amma mun samu kanmu ne a wani matsayi wanda mu ma kanmu mu gane ba muna cikin jirgi ba ce ba ku sauko da jirgi ga annaza ku zo ku tafi guri kaza a kawai jirgi ga jirgi na kawai an rufe rufe airport a bar mu cikin jirgi dole mu tsorace abu na biyu ba mu shirya wani wurin kwana ba eh? kuma da girman mu je muna kamin kamin wurin kwana tsakan dare ina ga bai dace ba kawai tun da dai Allah ɗaya ne muka sadakar da ranmu muka ce gwamnati mu dawo Abuja kawai kuma da kyau